babu du'a'il a'idi lil marid bishifai babu du'a'il a'idi lil marid bishifai babun idan mutum ya je gai da mara lafiya to ya masa addu'a bishifa'i cewa Allah ya bashi sauki eh shine bishifa'i dan ashifa'u eh waraka Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ya warke حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد ‘ya'yan Sa'ad bin Abi Waqqasin guda uku sun bani hadisi, Sa'ad bin Malik, Abu Waqqasin shi ne Malik da, zuhuri ba, al zuhuriyu, Sa'ad bin Abi Waqqas ‘ya'yansa guda uku. Sune ne mus'ab da amir da aisha akwai riwaya ta zo da muhammad a makwafin aisha hadisin yana cin muslim mun gane su ne sa'adu ɗin haddasana a abin nan abin nan haddasani salasatun humaid ibn abdurrahman ya ce ‘ya'ya guda uku na sa'adu bin abi wa sun bani hadisi kulluhum yuhaddisu an abihi kowanne daga cikin su yana bani hadisin ce baban shi ya faɗi wa kenan sa'd ibn abi waqqas ɗaya daga cikin sahabban annabi sama al-ashara al-mubashshirun bil janna kuma yana cin mujabud da'awati yana cin waɗanda da sun yi addu'a Allah ke an san su eh ai ai ai mun san wannan tsohon da an sha mana bayanin sa da yayi masa yayi masa adu ko يتي إنه لا يقسم بالسوية ولا يسير مع السرية سنا ولا يعدل في القضية إنه لا يقسم بالسوية سنا ولا يسير مع السرية سنا ولا يعدل في القضية هل لو أن لا رسين شعق يججع راتي سجعي يتي إنه لا, لا يقسم بالسوية إن يتاش ذي غبامة بايا غبان عدلش وأنجيكي من أغبوك a matsayin mu na talakawa kaga tuntuna akwai khawarijawa khawarijawa lalatattun bayin Allah ne kilabun nari kenan su ne karnukan wuta Allah ka tsare mu daga su sannan ya ce wala ya'dilu fil qadiyya baya yin adalci in an kama masa hukunci sannan wala yasiru ma'a sariya idan aka kada kuban yaki sai ya ki fitowa sai ya tura sojoji a je a kashe su shi kuma ba zai je ba shine la yasiru ma'a sariya rago ne kaga nan da'ana da'ana fi ad da'ana fi khulqi fi fi fi khulqi sa'd eh wa ta'ana fi muwasihi sannan wa ta'ana fi shaja'ati baki da ya gama da shi bai bashi da komai ba ya ce ba adili bane ya ce azzalimi ne shi sannan ya ce shi rago ne shi kenan shi kuma Khalid ya ce Sa'ad ya ce kamun kamun ya mun sharri uku to ni ma ga addu'a uku Allahumma a'mi basarahu wa atil fi wa atil umrahu sannan waftinhu fi dini yace ya Allah madaukakin sarki kana kallo babu ban yi ko abu ɗaya daga cikin abubuwan nan uku da ya faɗi ba ya Allah madaukakin sarki a'mi basarahu ka sa ya makanci wa atil umrahu sannan ya Allah ka sa ya dade a duniya sannan waftinhu fi dini ya Allah ka jarrabe shi addinin sa ba fitinar da tafi kowace bala'i kamar Allah ya jarrabe ka addinin ka da kai ahli sunna ne kai sai ka zama dan bid'a na karshen bala'i kenan ko ko mutum mutumin kirki ne sai ko ya zama fasiki ko kuma gabaki ɗaya ma ban musulunci wannan ba fitina ta kaita malamai suka ce an ruwaito wannan tsohon sai da ya daɗe hatta saqatat hajibahu ala ainihi har sai da gira idansa wannan gashin idansa ya fado ya rufe idan shi ijibjiba naman tsufa wanda ba za a yanka a ci ba naman banza ko ina nama kawai zai a jikin mutum kaga kawai jiki na rawa to haka sai da gashin saman idansa ya yi ƙasa ya rufe idan saboda tsufa sannan bai gani amma duk da haka da ya ji wata yarinya matashiya ta zo ta wuce ya ji muryarta sai ya bi ta zai kama ta ya lalata da ita alfitnatu fi din ki so da kai yana cin mujabud da'awati sayyidina sa'ad yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala sa'ad ya'uduhu bi makkah annabi sallama ya je ya gaida sa'adu radiyallahu anhu a makka a lokacin da aka zo aka yi aka aka aka aka aka aka yi fatu makka wasu kuma suna cewa hijjatul wada'i akwai waɗannan maganganun guda biyu fabata sai sa'adu ya fashe da kuka faqala ma yubki annabi sai ya ce me yasa kake kuka ya sa'adu qala khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata sa'adu yace ina kuka ne ya ma'aikin Allah saboda ina gudun kaɗin in mutu a ƙasar da na riga na bata ne hijira wannan hadisun yana cin hadisan da al'imamu Malik yake kafa hujja da su akan cewa al-Madinatu afdalu min makkata. cewa Madina ta fi Makka mun gane Madina ta fi Makka akwai wannan sabanin a wajen malamai da maka da Madina ina ya fi daraja hmm? amma yin wannan sabanin dama na malamai ne wanda suka gama karatu sun san hadisai dubu ɗari da kaza a kwakwalwarsu to sai su zo suna tattauna kan in wannan mas'ala amma kai da maka da madina ka ga ba aikin ka bane ka zo kana tattauna kan ina yafi kama mata sa'adun kaman yadda sa'adu ya rasu wani sa'ad sa'ad ibn khawla sa'ad ibn khawla kenan nan sa'ad ibn abi waqqas ne yake yake jin jinji yake jinjini yake damuwa kai ya rasu kamar yadda ɗayan sa'adin ya rasu ya ce, allahumma shfi sa'adan sai manzo ya ce, Allah ka warkar da sa'adu salatan hasu uku so daga idan ka je da mara lafiya ana buƙatar ka ce Allah ya bashi lafiya sun uku Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya ko yi amfani da siga ta dhamirul mukhatabi eh, abin nan ka ce masa Allahumma ka ce Allah ka ba Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya wani Allah ya baka lafiya sai ka je na ta jin daɗi a ransa in Allah ya taimake shi ya taimake ka ba za ka ba wajen ba sai kawai ya ji wani ƙarfi ya zo mai faƙala li faƙala sai ce li malun Kasiru ya ma'aikin Allah ka san ni mai dukiya da yawa ne yarifu nibnati ya ta ce a yanzu kawai za ta gaje ni afa usi bi mali kullihi ya halatta in yi wasiya da dukiyata duka qala la sai an sai ya ce a'a qala fa bis sulusaini yace to ya ma'aikin Allah zan yi da biyu cikin uku qala la yace a'a qala fa nisfu yace to zan yi da rabi qala la yace a qala fa sulusu yace to zan yi da ɗaya cikin uku qala sulusu wa sulusu kathirun ɗaya cikin ukun nan ma fa yana da yawa inna sadaqataka min malika sadaqatu ai ka yanki wani abu daga cikin dukiyarka ka bada sadaka ne ba sai ka bada duka ba inna sadaqataka min malika sadaqatu ka yanki wani abu daga cikin dukiyarka ka bada wannan min dan tabi'iyya ce daga cikin dukiyarka wa nafaqataka ala iyalika sadaqatu sannan kuma ci da iyalanka ma da kake sadaka ne annabi sama ya ce ma yafi ko hmm. Hmm. wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka sadaqatun haka nan da abinda matarka za ta ci sadaka ne so da kada ka ce matarka ta cika ci da yawa da wuya ma ka samu matan ma da take da ci mata ba su cin abinci da yawa in ka tattara abincin da mata suke ko ba haka bane mata ba su cin abinci da yawa abincin da wani namiji yake ci sai mata biyar su haɗu su ci su koshi da gaske ne wannan kun sani yana cin kasa'is na mace ba su cin abinci da yawa wata macen ba zai ta wani ba da da cingam a bakinta ma kawai ta ta wani cingam sai dan abu kwalam da makwalashi ba su cin abinci da yawa in ka mutum an cewa ya kasa ci da mata daya to akwai damuwa wa innaka anta da ahlaka bi khairin kai gara ka ba iyalanka bi khairin ai bi mali da dukiya nan khair wa innahu li hubbil khairi la shadid in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain alkhair almal shi yasa daga cikin inayatul islam bil tasmiyatuhu khaira daga cikin kular da musulunci ya dukiya sai ya kira dukiya a matsayin alheri mun gane da wannan wasu suka dauki alghaniyu shakir abdalu min alghani min alfaqir sabiri suka ce mawadaci mai godiyar Allah ya fi talaka mai juriya malamin kai ce ba wanda ya fi wani a cikin su aw bi aishi da rayuwa mai kyau dukiya kenan khairun min an tad'ahum yatakaffafuna an-nasa shi yafi fiye da ka zo ka bar su yatakaffafuna nasa suna haka da mutane wa qala bi yadi ay wa fa'ala bi yadihi annabi sama yi haka da hannunsa suna da abu alaba ku mu samu shine takaffafuna nas takaffuf shine haka da kake yi na abaka abaka shi yasa roƙo ba yi da kyau tun yaro yana dan karami a hana shi roƙo can da a tarbiyyar mutanen ƙasar Hausa in yaro ya roƙo sai a sa mishi tuwo da zafi a hannu da zafi fa wanda ba zai kona shi wanda zai sa ya ji zafi ya ji zafi amma ba zai kone ba gobe ba zai sake yi ba yana cin tarbiyoyin Hausawa da ake yi da to mahallin shahid na hadisin dai mun an yi mana zancen shi a baya can in ba ku manta ba malam al-Imam al-Bukhari ya ambace shi ba anan kawai ba saboda haka mahallin shayi shine Allahumma shfi sa'adan shine fiqhun da al-Imam Bukhari yake son ya fitar mana anan babu du'a il-a'id lil marid bi shifa'i in ka je gaida mara lafiya ka ce Allah ya bashi lafiya babu fadli iyadati al-marid babu falalar gaida mara lafiya ya faɗan mana wasu hadisai da suke da alaka da wannan to amma yanzu nan zai sake mana bayani akan zai kawo hadisi hadisai a kansa حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواهد قال حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال أبو أسماء يتشي من آد أخاه كان في خرفة الجنة duk wanda ya kasance ya je gaida mara lafiya dan uwan shi kana fi khurfatil jannati zai kasance a cikin rauda kurfa suka fassara suka ce rauda domin eh, jana ana samun jana ne a cikin rauda ai fi kurfatil janna zai kasance a cikin dausayin aljanna in an ce dausayi mu yanzu duk ba mu da dausayi ba mu da riyab mafi yawanci yanzu duk babu riyab ko akwai ina za ka je ka ga wata gona ga ta cike take da kayayyakin marmari ga ga aduyurul ghanna'a tsuntsaye suna tawakoki, suna gada in ranka ya ɓaci ka je in wannan wajen kawai sai ka ji wani watsai a zuciyarka mu yanzu babu ko ina bishiyar ma an daina dasawa babu tashjiri a cikin mu la litatmiri wala litakhdhir duk babu ko kana fi khufatil jannati zai kasance a cikin dausayin aljanna ya rika tsinka ƴaƴan marmarin da yake so qultu li abi Laba. na tambayi abu kilaba in ji shi mai riwaya ma jannati menene ake nufi da khurfatul janna qala janaha ana nufin ababan tsinka na ciki shine can qur'ani ne wajanal ne? dani wajanal ne abin tsinkan na aljanna ne kusa yake mun gane wajanal ne. mubtada ne da habari da ne jana mubtada ne marfu'i ne alamar rufa'a sa addammatul muqaddara ala al-alif wa na'am min hatta azza wa huwa mudaf al-jannatayn mudafun ilayhi majrurun ko to siyaqati majrurun bil ya'i li'annahu musanna saka ce danin kaga khabaru mubtada in ne marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الياء المحذوفة أي وجن الجنتين داني kaga dani kenan sai aka ce wajanal jannatayn da'an ai dani to shine jana ababan tsinka su lemu su ayaba su mangwaro su apple da makamantansu duk su ne ake ce musu khurfa ababan tsinka qultu li abi qilaba amman haddathahu abu asma'a qala an saubana an rasulillahi na ce ma abu kilaba amman haddathahu abu asma'a to wane ne abu asma yace shi kuma ya masa bayani na wannan hadisin in ba haka ba abu asma tabi'i ne da hadisi sai zama mursali kenan qala an saubana sauban ibn bujdat خادم رسول أبنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان المحمدي shine yayi riwayar wannan hadisin daga Annabi sallama so da kaga hadisi ya zama marfu'i marfu'i kuma musnadi har rasulullahi sallama daga Annabi sallama saboda ka hadisi hadisi ne sahihi yana cikin ma sahihu muslim حدثنا ابن حبيب حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو أسامة عن المثنى أظنه ابن سعد قال حدثنا أبو كلاب عن أبي الأشعث an abi asma ar-rahbi an sauban an annabi sallama nahwahu kwatankwacin irin sa aka bamu wannan hadisin so daga kaga hadisi dai an sake karfafa bayani cewa hadisi dai hadisi ne sahihi yana cin sahihu muslim mun gane so da haka mahallin shahid shine daga cin fadlu iyadatil marid akwai me duk inda ka je in ma zaka shiga ɗakin mara lafiyar ne kila yana da wani nau'i na ciwo ne akwai wari ko kaga wani abin da bai da kyau to kakka ji kakka ga wannan warin kakka ji wannan warin ka ce wai ai ka cuta ne a'a an tafi khufatil janna kana cikin dausayi ne na aljanna kaga bai kamata a ce ka ji wani dan uwanka bai da lafiya kai ta kaci ba kakka ce kuma ba a kira maka shi a waya ka tafi ka je ka gaishe shi mun gane shine abin da ake bukata Allah ya ganar da mu Allahu a'lam